ga kamala akwai yan wasu aiko tambayoyi mhm. wannan yana cewa ko mai karban albashi a wata ya cancanci a bashi zakka albashin ba ya san <coughs> to shi zakka bismillahir rahmanir zakka ana ba duk wanda ba shi da isasshen abinci shi mai karɓar albashi gun mutane wannan yana karɓar wato albashi eh, wurin gwamnati kai to shi mai karɓar albashin nan in albashin nan yana isan masa ya ishe shi shi da iyalansa to shi kenan ba za ka bashi zakka ba to amma in bai ishe shi ba fa za ka iya ka bashi zakka kuma Allah zai karɓa kuma daidai yake da fakiri ba abinda ya hana shi da fakirci kamar yadda dai kana ba fakiri wannan mai yana ba fakiri don wani ya bashi ba haramta wani ma ya bashi ba sai dai in an bashi abin da zai wadatar da shi kamar zamanin da zamanin da wajen fidda zakka nufi shine a rage matalauta da fakirai a cikin tarayya shi yasa wanda zai fidda zakka din zai ɗibi kuɗi mai yawa ya ba wani fakiri saboda yi aiki da wannan kuɗi kafin shekara ta zagayo in an ba shi zakaita ah, ka kai zakaita ga wanda yana bukatar ta ni na wadatu shi kenan shi ya shiga cikin waɗanda za su ba da zakka kenan to wannan yanzu wannan manufa ta zama babu a zamanin mu yanzu saboda shi mai ba da zakka ma ya fi zai samu yabo zai gutsura ta kaɗan ya rarraba ta kaɗan kaɗan ya raba fakirai da ya sai ce kai wani mai fitar zakka yana ba da zakka to kun ga wannan ba daidai ba ne kai in dai Allah har ya arzu saka da imanin fidda zakka to ka san kana mu'amala da Allah ubangiji duk abin da ka fitar ko da kobo daya ko sisin kobo daya Allah ya sani saboda haka ka yi saboda Allah don haka ka ɗibi abu wanda zai isa ka ba wani fakiri watakila Allah ya arzuta shi da imani shekara mai zuwa ba zai zo ya shiga cikin fakirai ya ce yana neman wani abu ba shi ma in abun ya taru a gunsa ya ɗiba shi ma ya ƙara taimaka wajen fukara'u a cikin tarayyar musulmi don haka ana fidda zakka shekara shekara don a rage matalauta mabukata a cikin tarayyar musulmi mhm. saboda haka shi mai albashi bai zama wannan dalilin za a hana mishi zakka ba in dai ba zai ishe shi ba mm. Mm-hmm.